burina na ƙarshe yanzu shine don Allah ka auren mace wacce za ta riƙe min amana yayana sannan kuma ta riƙe min amana ka. Haba Bilkisu, ai babu irin wannan mata a duniya. Sun kare ma ki kaɗai ce ki rage. In kin tafi kuma babu wata. A'a, mijina akwai. Akwai, sai yanzu da akwai kuma kana tare da ita. Wace ce ita wanda ba san ta ba? Shamsiya. ita ce matar da nake so ta maye gurbi na. Shamsiya? Ah, ah, haba, haba, ai ba zai yiwu, ba zai ba. Ki fa Shamsiya nan fa ni ya bada aurenta, kuma ya zayin dawon aure ta da kaina. Ya kike tunanin iyayen Sadiq za su kalle ni? Yanzu ba magana Sadiq ba ne, mu muke bukatar Shamsiya. Da haka, da haka na so ka ga farin ciki na shine ka je kai mata magana. mishi da yasa hankali na ya kwanta sannan kuma da samu kwanciya a kushewa ta ya kike tunanin zan tunkari shamsiya da wannan magana ko kin manta cewa a matsayin waliyin ta nake kuma ya sanya da wannan yaran sadiq a yanzu mu muke buƙatar shamsiya shi kuma sadiq kawo ko sawun kiwo ya taka na rago idan har kana son ka ga farin ciki na shi ne kawai ka amince da shamsiya magana wani ce kuma ba uwa ɗaya uba ɗaya muke da ita Ya yi sanda zuwa. Ya jikin antin ke so. Kwashe kaya ne? Eh ina kwashe. to dan ina so zan yi magana da ke me ya faru da ita ne yaya ba komai abin da sa nake so zan yi magana da ke shi ne abin da zan furta miki a baki na ni ma kaina mamaki yake ba da nake furta shi sai dai idan kika yi la'akari da yanayi na rayuwa wani abin ba komai ba ne yaya wani abu ne ya faru da antin me ya same ta ina so zan miki wasu tambayoyi shin za ki yi wa antinki biyayya irin ta sadaukarwa gaskiya a yadda nake ji a raina zan iya mata kowace irin biyayya maganar sadiq nake so zan miki yaya ai dai maganar sadiq ne na amince shikenan ina so ki je asibiti wajen addinki ki mata wannan bayanin da kika yi to yaya abin da ya sa ce baro cikin mu dawo nan saboda ɗan dubiya kasa da mu da wani maganganun da nake so ne da ke yana da muhimmanci ga makomar rayuwata. in dai akan maganar ya sadiq ne ya kabiru ya same ni mun fahimci juna da shi kuma insha Allah ba zan ba ku kunya ba kuma ba zan dawo daga bayan ce ba na san shi Shamsiya idan na tambaye ki wani alfarma za ki iya mishi in dai ba wacce ta saba Allah ba ce zan iya miki kowace irin alfarma kada ki manta ke ce komai na wa duniya ki rike ni kamar yadda iyayena suka yi alhamdulillah <sighs> Shamsiya, ba auren Sadiq ne a gabanmu ba, so muke ki zauna a cikin gidanmu har ƙarshen rayuwarki. Wannan dalilin ne yasa Kabir ya kasa yi miki bayani. Kamar yaya fa? Shamsiya muna son ki ci gaba da zama a gidan nan a matsayin matan injiniya. What? Me? Anti, Ki san me yake faɗa kuwa? Kina tsammanin hakan cewa ni ko kina tunanin bacci ne. A'a, ba hauka cewa kika yi ba, kuma ba mafarki kike ba. To me yasa kike tunanin abin da ba daidai ba? haƙuri. Shamsiya, na san za ki ɗauki magana ta kamar bai dace ba. Amma ina so in sanar da ke duk abin da yake faruwa da sani na ake yin shi. Shamsiya ina son ki mun alfarma guda ɗaya. Babu wacce zan je in ci taimawa wannan alfarmar ta auri mijina bayan babu sai ke Shamsiya. ke kaɗai zan iya bawa amana ta kuma sannan ke kika shaku da ‘ya'yana. Anti, me yasa kike neman wannan alfarma a wurina kamar wacce za ta bar duniya don Allah ki warkar da ni? Shamsiya da rayuwa ta ya zo ƙarshe. Likita ta dabarta min cewa ba zan daɗe ba a duniya. Ciwo na ya sa shan ruwa na ya zama da ne a duniya. Haka shi yasa nake so na shirya mu tafiya nan da abin da zan bari a baya. Shamsu, kafin na bar to na ji. Na fahimci bayaninki. Amma ta yaya kike tunanin zan tunkari Sadiq da wannan maganar? Alhan bai kalle na a mazaunin mayaudariya ba, mace amana. Shamsiya ba ni lambarsa. Sajida, sajida. Wai Shamsiya so kike ki kashe dare na ne? Sajida. Anya sauran imani a zuciyarki. Sajida. Shin kin manta da irin dangantakar da ke tsakanina da ke ne? Kin manta da daɗewan da muka yi tare? Haka kawai rana tsaka ki ce kin kyale ni kin rabu da ni sadiq ina son ka gane cewa wannan ba tunani na ne ba kuma ba na ne ba amma kin endorsing din shi in tambaye ki ma tukuna wai menene yasa ki yin wannan abin ne tukuna ma rana haka ka tsaye ko an cin ma babu Allah ya tsare ni da girmama amana me yasa kike son cin amanar mahaifiyarmu ne kin manta da duk alherin da ta miki a rayuwa cin amana wace irin cin amana kuma saboda kin ga mahaifiyarmu ba ta da lafiya shine kike kokarin aure mata miji to mu ƴaƴanta in dai muna raye ba za mu yadda ai wannan auren ba sai dai bayan ranmu kai ba ki san me yake faruwa bane me ke faruwa abba ba za ka auri wannan maciyar amanar ba me ya kawo magana ki a cikin wannan magana me ya tsoma bakin ki a ciki to kar in ƙara jikin yi magana akan wannan magana idan ba haka ba kuma sai na saba miki amma abba ka rasa wa ka aura sai wannan maciyar amanar wanda mahaifiyarmu ta rike ta ta rike ta a ɗakin ta ta mata komi yani ne kawai zuwa haka to ba zan ƙara sa bakina a wannan maganar ba za a yi wannan auren ne bayan bana gidan nan saboda zan bar gidan nan ba za a yi wannan auren da ni ba sai dan in shiga duniya ki hankali ki dawo yaya dan Allah yi hakuri yarinya ce wallahi ko za a kashe ni ba zan yadda a yi wannan auren ba sace da yanzu ni ni kike kallo kike gaya waɗannan maganganun wallahi wannan auren ba za a taɓa yin shi ba in dai ina gidan nan wallahi yaya kaga irin abin da halin da yarinyar nan take so ta shiga ko kaga irin wannan abin da ya ja yarinyar nan tana magana za ta shiga duniya shamsiya ta ba ta isa ta ji rayuwa ta ba ba magana jan akala ba ne ba magana a jawo ta ne a gaya mata gaskiya a fahimtar da ita me yake faruwa kawai shine a bar maganan ne ne kawai ya a gaya mata ko me yake faruwa amma da kin san dai bai dace a gaya wannan da cewa mahaifiyarta za ta mutu gaskiya ne bai kamata ba kuma a gaya mata don aka gaya mata wata matsala ce za ta kuma faruwa ina ganin kawai a rabu da ita da ita na kasa mata amsar tambayar da take mu yaya don allah mu haƙura da wannan magana shamsiyya me kike nufi kina nufin mu wurin bilkisu ta rasu ba tare da ta shiga burinta ba ai duk dan adam da buri yake mutuwa insha Allah ba za ta rasu ba za ta mutu ba sai ta cika wannan burin na tun inda ina raye ni zan zan tafi na barku kamar yadda kuka bar mahaifiya da sajida shekarun ki ba su kai ki fahimci komai ba akan wannan al'amar me yake damun ki ne to wallahi dawo cikin ki kin ji ko ku ya kamata ku dawo cikin hankalinku ku fasa cin amanar mamata idan kuma kuna da wani dalili kwakwara wanda ya sa ku kai mata zagon ƙasa ku faɗa min yanzu nan ni kuma zan zub da makamai na ba bayan maciya amanar ta ku bani amsa ku da amsa ke ke kar ki dinga tunanin wai ko kure bai kika akan wannan magana to ke duk inda zaki tafi ki je ki tafi kin ji ko duk inda zaki ai akwai dalilan da yasa ban mu faɗa miki abin da yake faruwa ba ki zo kina ta wani tsatsare ba kina wani ki tafi duk inda zaki je amma ina so kafin ki tafi ki je ki sallama da mamanki a asibiti tukunna in so daga nan sai ki ji dalilin da yasa take so ya aura Abba yaya, ya za bar yarinya ta fita irin wannan lokaci? dan dai ta hago ta je gwarar ta can ta je ta gana da mahaifiyarta ya fi min ta je. Amma baka tunani idan ta je mahaifiyarta sanar da ita cewa kuma za ta mutu kuma fa. Kinga, na I trust Bilkisu. Za ta yi abin da ya dace. Na san tana ta san me za ta ke yi. Kwarai da gaske. ya kaɗa na zo ne yi magana da kai dan allah dan Allah ka yi hakuri ka a aure shamsiya idan na aure ta ni na amince da nake ƴaƴanka kai ne ba kai da kanka ka amince in aure shamsiya ka yarda na sanar da iyayena suka zo aka yi magana ta gemu da gemu kai da kanka ka yi mana baiko da ita sannan kwatsa daga baya kuma su ji an ci ga abin da zai faru yaya kake gani za su kalle ka da wannan magana bad very gaskiya da farko na ji daɗi da ka gane cewa so ake na kure ta da ni ake so bayan kuma ina ganin wannan magana da zo da ita ita ma mafita ce kamar yadda bilkisu ta neme ka da wannan magana wasu so ka je ka ta kai tsaye ka yi mata wannan bayani ko za ta amince da ita bangare na na fahimci kwarai da gaske yawa sajida sajida na so a ce mun fita waje domin mu samu iska amma yanayin da ciwo na ba ni da karfin kuzari da zan iya tashi saboda yanayin jikina yanzu tashi ki rufo mana kofa yawa sajida abin da yasa na ci gefe kofa saboda ba na son wani ya zo ya shigo ne ya katse mana maganar da zamu saboda yana da mahimmanci Sannu. Yawa Sajida. abinda da nake so na faɗa miki yanzu. Ba yanzu ne dace na faɗa miki ba. Amma saboda ba na son ki shiga cikin kunci da damuwa. Saboda wannan dalilin ne yasa mahaifin ke kasa gaya miki aurensa da Shamsiya. Amma ya zama dole na faɗa miki yau saboda hujja. Mama, sannu, wai menene dalilin? Sadu ta ciwon zuciya ne da. wanda likitoci sun bincike sun gano cewa ya min illa ba tare da na sani ba baran da ciwon ya min likitoci sun bincike akan cewa babu wani magani ko aiki da za a iya min wanda zai sa na samu waraka mama amma dai kam za a fita da ke kasar waje amma ko sajida mahaifinki ya sa yin hakan amma da aka aika da gwaje-gwajen da result dina sai suka ba da shawarar akan cewa ba sai an kawo ni ba domin abin ya riga ya min illa. To me hakan yake nufin, mama? Saje da hakan yana nufin cewa ba zan iya ci gaba da rayuwa ba zan iya mutuwa a kowane irin lokaci. Saje da ki kuka, ke dai ki ta min addu'a sannan kuma ki biyayya da wasiyar da na bari akan abban ki a wuri shamsi. Kin ji ko? To mama, insha Allah zan bi ta kamar yadda zan yi ki. Allah ya muku Anti, da Allah ki gafarta min abin da na aikata. A da hankali na ya gushe ne, in Allah ya ba zan ƙara ba. Kada ki damu Sadura. Ai kuskure yana kan kowa, na yafe miki. Ba ki nan zuwa eh, nan? an gama. Da Allah ka yafe ni abin da na yi. Sashi da yake da da alamun antin naki da ta haife ki ko? Kwarai da gaske. To shi kenan. Ni ma na haife miki kin ji Allah ya miki albarka. Abba na gode. Sadiq na ji bayaninka. sannan na san kana kallo na a matsayin mai son kai tunaninka daidai ne amma sai dai ina son ka sani cewa soyayya shamsiya shi yasa kake faɗi tashi domin ka ga ka aure ta da haka ni ma soyayya ta ne yasa nake son mijina ya aure ta a'a idan har na fahimci ki kina so ne ta aure shi saboda 'ya'yanki saboda kina gudun kada 'ya'yanki su sha wuya a hannun wata matar daban wannan ba matsala ba ce ni na riga na amince shamsiya za ta riƙe 'ya'yanki a gidana bayan mun aure da ita ko kaɗan ba haka bane ina son mijina ne ya samu mutum da za ta kula da shi bayan rayuwata ina son mijina fiye da kowa a duniya haka idan na yi son kai ba laifi ba ne shi sa na gaya miki wato kina da son kanki da yawa son mijinki son kina da son kanki da yawa wallahi son kai ai ba laifi bane a da'irar soyayya amma ina son kasancewa bakin ka nake ba da haka dan na so mijina ban ga laifinsa ba kai haƙuri sadiq ina mai maka albishir akan cewa za ka samu mafi alkai ga shamsiyya ba zai kuma shi akan wannan al'amari ba har sai na samu ita shamsiyya mun yi magana ita tukun na san za ku ga fuska na ya duhu halin ciwo ne amma a gaskiya ina farin ciki domin mafarki na ya zama gaskiya sadiq abin da sa na kira waka ba don wani abu ne ba saboda ne maka godiya ne akan jajircewa da kuma sadaukarwa da kai mana akan shamsiya duk da dai ta nuna cewa kai ɗin take so amma duk da haka ka haƙura ka bar mana ita don haka mun gode Allah ya saka da alkhairi ba komai ai komai na Allah ne haka ne komai na Allah shi yasa zan tafi na bar miji abun kaunata sannan kuma kai ma za ka rabu da masoyiyarka sadiq ina so zan baka wani ofa in har za ka amince Na me fa? Sadiq, kai mutumin kirki ne, sannan kuma kana da jajircewa akan abin da kake so. Na tabbata kai za ka zama miji na gari, shi yasa nake so na haɗa ka da ‘yata Sajida. Saura shekara biyu ta gama makaranta, don yanzu haka ta gama junior secondary school. To, wannan daidai ne, dai har ya amince na ba shi aurenta. girman ya mace ba wuya sadiq ka amince na amince hakika na kasance mai son kai amma son kai na alkhairi ne domin na haɗa mijina da mafificiyar mace a wannan lokacin sannan na haɗa 'yata da mafificin miji shamsiya wannan ita ce wasiyata ta kashe ga 'yata satida ko bayan mutuwa ta ina son ki haɗa aurenta da sadiq domin shi ne alkhairi a gare ta insha Allah zan isar mata alhamdulillah ah. 좋아하네요. 어. ba komai ko na ne ke da miki wani abu amma kwallon take fitowa daga idanki wallahi ban san kwallon yana zuba a idona ba shamsiya abinda nake so da ke ki gane shi ne ke fa yanzu matata ce ya kamata ki saki jiki mu saki jiki da juna mota da duka abin da ya fara baya amma ya kake tsammanin zan saki jikina na manta da komai bayan na san mijina baya so na kawai ya aure ni ne don kawai ya cika wani burinsa na daban kada ka fara irin wannan maganar na yau da rani da kai da kowa mun san cewa ba ni kake so ba ba haka ba ne bari gaya miki wani sirri da yake cikin zuciyarta. idan ba na son ki ba zan amince da wasicin da bilkisu ta ba na auren ki ba me kake nufi kada ki mamakin jin wannan kalamai daga baki na shamsiya ai ba dole na yi mamaki kana nufin daman can kana suna ka boye yaranka ina son ki abin yana damuna sai duke roƙon Allah da ya yaye mu idan babu alkhairi amma maimakon ya yaye mu sai ya ƙara kuma ya kawo ta wata salar yanzu da na aure ki sai na tabbatar da cewa Allah ya mun ishara akwai wani alkhairi a mu don haka abin da nake so da ke ki daina kyamatar zamana tare da ke tsakaninka da Allah kake faɗin wannan maganar ko kuwa daɗin baki ne to ai idan ban da so ma ke kanki ba za ki kawo maganar daɗin baki ba domin sai wadda ta isa ake wa to lafiya Kano? ba da matsala ba komai wallahi alhamdulillah kin san wani kuwa yanzu daga ofisin likita nake ta ce ta sallame ki mu koma gida ki je ki ci gaba da amfani da sharɗin da ta dora ki akai albashi idan da akwai wata matsala sai mu neme ta da gaggawa sarki likita wato saboda ta ga mutuwa na ya zo shi sa ta sallame ni na je na mutu a gidan Wa ya gaya miki haka? To ko ni bata gaya min haka Kawai dai abin da ta ce min kenan an sallame ki mu je ki ci gaba da amfani da abubuwan da ta dora ki akai. Idan an samu wata matsalar sai ki sai mu dawo. Ko? Wa alaikum salam. A'a anti. Sanu ku da zuwa. Ya jikin anti? Allah, ba sauki. A'a, wani irin kuma ba sauki? Haba Bilkisu. Wani irin ba sauki kuma? Ya kamata komai a dinga godewa Allah ko? Cikinta da sauki alhamdulillah. sosai lafiya? Ba komai. Ya ba komai. Ki gaya mu me gida. Wallahi ni har yanzu hankali na ne bai gama kwanciya a gidan nan ba gani nake yi kamar mun yi gaggawar daura auren nan. A ce wai ni ce kishiyar anti a gidan nan? Dama na san wannan magana ita take daminki. Amma abin da nake so ki sani cewa ina son ki har cikin raina. kamar yadda nake son bilkisu ko mafi ya za a na gane gaskiyar hakan shamsiya ba za ki iya ganewa ba tukuna sai a hankali tafiya in tattafi za ki gane abin da ake nufi amma ni yanzu dai abin da nake so da ke ne ki yarda da kalaman da ke fitowa daga baki me yasa ban bari sai ta kwanta dama ba sannan daura mana aure saboda na matsin gankin ki a kusa da ni ah. shamsu ya ƙarya. Kai ba ƙarya ba ce abin da kake musulha ce. Amma ba na jin daɗin abin da nake. Ko kuma ba na jin daɗi. Kama dole sai ka daure ka zama namiji. Kama abin da na faɗa maka na tun farko. Dole sai ka nuna mata ita ɗin kafe so. Sannan za ka iya dubatar zuciyarta. Ta haka ta Bilkisu ina ganin yadda wannan al'amuran yake ƙona miki zuciya. ina gani a cikin idanuwan ke da wannan lamarin yake kona miki zuciya kai tsona da wannan abin da Allah ya dora mana amma kada ka damu insha Allah za mu ci gaba da jarabawa da wahalar da suka ci Allah Allah in bacci nake ka farkar da ni in kuma a farke nake Allah ka mai da wannan lamarin ya zama farke shi kadai kin ga irin abin da nake faɗa miki ko kin ga halin da abba na da na suke ciki mai kyau ki biyo baya ki jiyo tashin